amin ya sai ya mala amin amin amin yes آمين آمين يا سيدي يا مولاي آمين آمين آمين يا سيدي يا مولاي آمين الحمد لله رب العالمين Thank you.

والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهرج وتاتي بنظرة تاتي لنا بالذكر يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهل المكان في بنظرة تأتي آمين يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهل والتأتي في بنظرة تأتي لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن حديث عوف بن مالك ma'ana daga hadisin abu dan mali kala ya ce to ga abin da aufi ya samo mana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi aufi dan malik ya ce umtu na tashi ma'annabi tare da annabi lailata a cikin wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam fakara a suratul baqara sai ya karanci suratul baqara la muru bi ayati rahmatin bai taba wuce aya na rahama ba illa wa kafa wa ta'ala sai ya tsaya wurin ya zobi Allah rahama ko kuma ji Allah wani fatahi da kuɗi da sauransu to haka annabi yake yi ce ma aya rahama sai ya tsaya wurin ya roki rahaman Allah to dama haka ake so kai ana mana koyi ne mu masu karatun alkur'ani in ka zo ka ci ma'aikata rama to manzo Allah ya tsaya wurin ya roƙa kai ma sai ka tsaya wurin ka koyi da annabi kai ma ka roƙi rahama in haka annabi ya rika in ji aufi dan maliki shi ya yi sallah ne tare da annabi irin na filin nan da ta tashi jarumawa su rika yin wannan nafila to haka ya rika yi wala ya murga ayata azabi illa wa kafa wa ta'awwaza annabi bai zuwa bai zuwa aya ta azaba ba ya wuce sai ya tsaya ya roƙi Allah neman tsari daga wannan azaba in ya ci ma'aya rahama ya tsaya roƙi rahama in ya ci ma'aya na azaba ya tsaya roƙi ainihin wato ya ta'awuzi Allah ya kiyaye Abu Dawud ya rubuta wannan hadisi wanda sa'i shi ma da sa'i ya rubuta wannan hadisi sau wa a haraja abu dawuda abu dawuda ya fito da wannan hadisi fi masanadihi a majinginsa wa turmuzi da turmuzi fi sahihi a cikin ainihin sahihinsa to ga abin da ake so mutum yi annan wucewa shi bai ya kamata liman kara a wattini wa zaituna wanda ya karanta wannan sura na wattini wa zaituna ko a wurin sallah ne ko ma ba a wurin sallah ba Idan ya karanta wannan wuri fadda haka kai karshe ila aida ha zuwa ga karshen ta an ya kula wanda ya karanta wattini wa zaituna in ya kai karshen ta ya ce bali wa ana ala zalika min shahidi abinda aka ce mutum ya kenan ko a sallah ne ko ma ta zo karanta qur'ani ne ka karanto wannan wuraren to ga abinda ya kamata ka tsaya kamar to wa man kara ala usul wanda ya karanta wannan sura ta la usul bi yawmil qiyamah fanta ha ila ne har ya kai karshen eh, inda Allah ya ce alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyil wa li likul bani in ka karanta wannan ita ma an karo ka ce alaysa zalika bi qadirin ala an yuhil mawt sai ka kul bali sai ka ce bali wannan ai tambaya ne alaysa zalika bi qadirin ala an ai tambaya ne to fa kul bale ka ce eh haka ne to haka ake so man kara man kara wal mursalatu kufran wa kara bi ayyi hadithin ba'da yu'min qad qul amanna billahi wa bi rasulihi wa bi malaikatihi wa bi anzala fi kitabihi to haka aka yi to haka na man kara wanda ya karanta wal mursalatu sura nan nan wal mursalati urfa bakara sai ya karanta bi ayyi hadisin ba'da yu'minun in ka kawo hadisin amanna abinda za ka ce ke ka ce amanna billahi wa bi rasulihi wa bi malaikatihi wa bi ma anzala ala kitabi haka ya kamata ko a wurin karatu sallah ne ko ka karanto a qur'ani ne haka ne to in ka zo wannan wuri ka tsaya ka faɗi haka haka haka haka haka الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى to ga dai irin yadda annabi ya yi duk dai ana mana koyi ne mu ci gaba da koya domin hadisin ibn abbas daga hadisin dan abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira Allah da aminci Allah ya tabbata gare shi kana ya zama iza in ya karanta in ya karanta wannan sura sai kuma ya ce subhana rabbiyal a'la haka annabi yake yi wannan duk mu ake koya mawa irin yadda za mu yi in mun karanto irin wa'innan surori ga irin abin da annabi yake karantawa ga irin abin da ma ya kamata ma a karanta to a haraji ko ahmadu ahmadu shi ma ya fito da wannan hadisi wa abu dawud da shi ma abu dawud ya fito da wannan hadisi fi sahihi ma a cikin ainihin sahihan littattafan nan nasu guda biyu ha ya cika min hu daga gare shi to fiha a وفيه أيضا في صحيحين وقال ابن مسعود عن ibn malik to haka dai annabi yake abinda annabi yake shine ake koya mana ana koya mana ne ya za mu yi in ka zo ka cimma yadda annabi ya karanta sura kai ma ka karanta sura in ka cimma yadda annabi ya nemi ƙarin rahama kai ma ka tsaya ka nema in ka cimma yadda annabi ya ne ya ta'awuzi daga ainihin azaba kai ma ka tsaya ka yi ta'awuzi da wannan azaba wa fihi aidan a cikin shi a cikin shi kuma fi sahihaini a cikin buhari da musulmi ma'ana qira'atu ibn mas'ud karatun dan masaruru wanda ya samu alin nabi alin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wa fihi a cikin sa cikin wannan karatun wa idza ainahu ta zai sai ga idan annabi guda biyu suna zubar da hawaye saboda yana wannan karatu kuma sai a ga annabi hawaye yana zuba a ido a cikin abul imani kuma ga mallam buhaki an sa ibn malik marfu'an wannan hadisi an dauko shi ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce me to ga dai irin yadda annabi yake ce ina hazal qur'ani kaga wannan qur'ani nazara ya sauka ne da uzunin da bakin ciki wa ka'abatin da damuwa bai za ka mu idan ku karanci alkur'ani din nan ba ku fi kuka bai lamta ku in ba ku samu kuku kan ba fata ba kau ku yi kamar za ku yi kuka ai ita lahul buka min an fusu ku yi kaman za ku buka kuka ko ko ku nemi ku kuka in haka qur'ani yake so shi qur'ani kuka ai kaman tsoron Allah ke jawo shi tsananin tsoron Allah kuma kaman yadda su suke fasatawa a ahalin zahiri sai tsoron Allah da a ga mutum ya ne yana kuka yana da sauran ne da tsoron Allah ne na su ba a rufai ba ruwansu da wani a su harbe ba layin su bane ba kuka na ba an ba ka ce masu ainihin takawa ya suke maka guda nawa ne kaga sai ka shiru a nan dan baka sani in kuma ka sani ka ke uku ne ta kawai da amince tsoron Allah na masu ita kula a matsada to ai aya ne Kada Allah ta'ala ita kula a matsada to ji tsoron Allah gwargwadon iko taqwa alhasati ittaqullaha haqqa tuqatihi hmm. takawa na hasawa ku ji tsoron Allah iya matuƙa takawa alhasati alhasati qala ta'ala inna la yuhibbul muttaqin Allah yana kare da basir fa a can kuma zai ka karasa da hadisi yes fa idza a turi na zo mm. Mm. yes ka eh kai ba ka ba mm. ma can tsoron Allah menene tsoron Allah mai tsoron Allah kuka

to ba ne hmm. waɗancan kuma su haka ta kulla a haka tukati hmm. ku ji tsoron Allah isa matuka hmm. kaga sun fi wa'annan kaga wannan ta kawar da wannan akwai dan ah, kilomita nawa ne to ga nan dai akwai dai tsakani mai nisa ta kulla a matsada in ji Allah Allah ta kulla ku ji tsoron Allah gwargwadon iko kaga wannan bai da zulhi Mm-hmm. ita kula kuma haƙƙa tukatihi na hasawa ku ji tsoron Allah ya sa matuƙa tsoron na ƙarshe kaga su wannan an tura su je ƙarshe wai in can ko so an hana su je ƙarshen hmm? Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ga hasawan hausawa ga hasawan hasawa Allah madaukakin sarki ya ce fa idza ahabbtu kuntu in na so shi ne sai in zama shi ai hadisi shi kaga ta kawal amaji ta kawal hasati ta kawal hasati da hasati to wa'annan mutane guda uku ne to sai ka ce mana kai wani ba jin tsoron Allah sai mu ce Allah sarki tsoron Allah irin na kuka da zubar da hawaye da na filfili cikin dare ko ko wanne kake faɗi ina ama wanne ina kuma hasawa ina hasawa to ko amawa kun jira ku in suna na a cikin ta kula ku ji tsoron Allah a matasa gwargwadon iko kaga ku ba ku da ta kuna za ka ce ta kula haka tuka ce ku ji tsoron ta matuka kwai ta kuma bai za a babtu sai mu rike bai za a babtu kai amma dai Allah ku da aiki Allah ya sa ku karatu a Allah ne da ke kama su zaki hmm. in ko ka kama to ita yaga hmm. to ina muke ne na nufi wani gari ko malam mai taba baki ba mai jan baki ba ne taba baki ka ke ka yadda ka jari ba ya son a jari in ka jari sai ku zahiri kai ko kai ko in ka taba ni sai ku ba ni ka ba ni kuma sai ku ba ni ba ni sai ku ga ki a ita wanka hmm. wanda ya saba Allah ana son mutum ya alwala amin ana son mutum ya alwala in zai yi sallah ana bukatar haka to sai ka je ka dawo ruwa ka zuba a buɗe to wannan ko yana tsakiyar teku kai sai ka je ka je ruwa a yi da ka kuma ɗan buta ga guga ga ka ga guga ga buta kai kanka ga ka bayan ga kuma ga buta bayan ga buta kuma ga guga ka dawo ruwa malam zai yi wala eh, to kai ka kani kai sai ka abuta ka yi ya kake nemo ruwa to shi wannan yana tsakiyar teku to shi kuma yanzu ya dole ya ne yes yau ne hmm? yana tsakiyar teku ne so jum a tsakiya ma bai ko gefen baya hanyar don Allah gawa ta malam shi kuma Allah mun gode ko amma ki mun gode ko kake menene ba na ji ƙarya ko rama ke ruwan na teku ruwa ba na teku haka ni ke bari rika ni inda ta bugu ƙarasa mutan ni na haife ku ni da ana magana ne na akan takawa da ka tafi mutum ne ka ai ni ba da tsoron Allah dan zahiri kenan yanzu ka ji har yana zaki ai mutum banza ko tsoron Allah ba yi to wani irin tsoron Allah yes ta'ala in ka ga dama ka buge shi ka ce kala ta'ala in ta kulla matsala yi tsoron Allah gwargwadon ikon masu kuka kenan tsoron Allah ya kai an fashe da kuka sannu ta'ala in ta matsala yan fashe da kuka wanda ba aka ce ita kula haƙa to ka ji ku ji tsoron Allah har iyakan shi can kuma waɗannan sai Allah ce inna laha yuhibbul muttaqina kai Allah yana kan masu yin tsoron sa eh to da wancan na farkon da na biyun da wannan sun zama ɗaya a akwai bambanci a yi ba bambanci akwai to can kuma sai ka ɗauko wannan hadisi bai za a bar Allah sarki bai za a bar tu karasa wa zai yanzu amin bai za a ni ban ba ni don ba ni da karatu ni jahili ne ni karatu ko wa to wani gari muke ne malam mai taɓa baki وفي مرسل عبد الملك بن أبي وفي مرسل عبد الملك بن أميري daga ainihin wannan sako daga ainihin maliki da umairi ya ce to ga fa tsoron Allah nan ba duk ta tsoron Allah ake ta magana kaga wannan na zahiri ne manzo Allah yana magana ne a zahiri bai koma can shi balle ya koma gidan shi hmm. nan yana magana ne a tudun wada da muku ba a tudun wada kara lafiya kara lafiya nan mazala yana magana ne a yan tudun wada annabi Salama ya fito ga sahabban shi ya fito wajen sahabban shi wani rana faƙala lahum sai ya ce masu me to ni karin karima alaikum surata ni fa zan karanta muku sura wato zan karanta muku wata sura kaman ta duk wanda ya kuka fa lahul jannatu aljanna ta tabbata a gare shi ba tashi bane aljanna ba tashi bane ta tabbata ne a gare shi kaga wannan sai ya je ya nemo da wahala ta tabbata a gare shi ba tasa ba in ko an ci aljanna taka ne a sai ka ɗiba a kudi na aljihunka ba sai ka ɗebo ba ko ka kudi na can sakwato kana jira sai sun zo ko kuma kana da dubu ɗari ta fada lagos don tabbatar da kake so ba za ka ci abinci a wannan rana ba ka karatun yi shi ne sha da jane da lela da cewa mu ibadatu na ibadatu shukuri mu ibadan da muke yi na godiya ne ko da kunuwan kuji karatu na saba karatu muku irin ibadatu na ibadatu shukuri ko ibada da muke ma Allah na godiya ne me yasa ibada mu ya zama na godiya abinda duk zamu nema an ba mu abin da yafi. shi abinda duk zamu ibada mu nema an ba mu abin da yafi. shi kai bawa ne sai ka tashi kana ta sallah don neman aljanna kai amma ko sai in ce maka sanuwawa ya sunanka bawa bawan wa bawan Allah ya suna aljanna baiwa baiwan wa baiwa Allah ya sunan wuta baiwar Allah to kai bawa na Allah kuma me yasa kake neman wani abu jin bawa da kuma ka Allah saka Amin. Kai bawa ne kuma sai ka tattakire kana neman abin da kana neman wani abu wajen wancan bawa. A'a ko ma ka nema wajen inda wannan bawa yake. ita aljanna tana neman waje tana neman rahama ne wajen Allah to shi ko Allah ba ya da masoyi sai annabi Muhammad Allah bai da kowa ba sai annabi Muhammad Allah bai so kowa ba sai annabi Muhammad to shikenan sai ka samu annabi Muhammad tun anan mm-hmm. ka samu annabi Muhammad tun anan ita ko aljanna tana kuka ne waye dan shigo ta ta ji daɗi to kai sai ka same shi tun anan in ka je can kuma sai ce bai san ka ba ba a ƙara gode na ji ba ita aljanna tana nema annabi ya shigo ta ne wai ita ma ta ji daɗi shehu ibrahim yake akwai wata rana da za a yi wani iltihama sahabban manzo Allah waliyan Allah mazaje duk suna can bayan eh, shi ko shehu ya hudu ya zo kofar manzo Allah kuma ga manzo Allah ne yana ta hira da masoya shi ko shehu yana bakin kofa da mu muna bayi can kuma kofar da can kuma kofar an ribe wancan kofar an ribe sun kotu suna can baya sai an bude za su shigo ko shi shehu ya shigo da mu kofar manzo Allah ya tsaya yace anta yace anzurul intifata yana tsaye a bakin wai yana fata yana a bakin kowa an anzurul intifata ina so ne dan wai goma hada ido shi din shi din ba shi yana dan jira yace ina jira ne dan wai goma hada ido shi shi Ibrahim yana bakin kofa da mu yes alhamdulillah yace anzurul intifata ina so ne dan wai goma hada ido da zuwa can da ya wai gode sai suka hade shi a wane shigo mana sai ya ce a True. Yes. Cikin ba gada-gada mm. ba Na ce ka shigo ce ai ba kaɗai ba za ka bari. tashi inda ake zaune din nan inda ake zaune ya fi dukkan aljannan da nan inda yake zaune zai tashi fa ne ya bar wurin to sai yunkura ya tashi kuma shehu da mu sai muka bi shi suna biye da shehu mu da muna rika mashi riga kamar yadda muka saba hmm. da muka wuce to da muka wuce sai je can wurin da ba wanda ya isa je wurin sai shi da mu ya shigo da mu wurin to kuma an ce inda aka bar wurin na inda yake dan huta wannan ya fi aljannan daɗi duka mhm.

aina saboda haka manzo Allah ya mana bishara ya ce almar'u ma'a man ahabbahu duk hadin hadisan duk yana kai nan mutum da yana tare da wanda yake so to mun wuce tare da shi ne yana jiran a dan waigo ne su hada ido su tun hada ido da hada ido kawai sai ya tashi sai shehu ya bi shi aka wuce to sannan kuma waɗanda suna son su shigo aka buɗe ƙofa daidai ina Allah suka an kulle manya da mazaje fadi sun zo wurin suna neman su cima manzo Allah shi shehu ya tashi wannan tare da manzo Allah sun tashi tare an yi gaba lafil jannatu hmm. hmm. wanda kun same ni ba godiya ba sai Allah ya tambaye ku mm. ko ka ji haka nan shikenan an wuce fa sun eh ina ne ide ba saboda ba to yawa eh, to to sai da albaru dai albaru dai mm. to ina muke ina na shiga ne kai mai taɓa baki karka yadda ka jari za ka fara da wala hul jannatu kan Allah aljanna ta tabbata a gare shi kaga bai same ta ba kenan in yi wannan kuka aljanna ta tabbata a gare shi in bai kuka ba ba la jannata lahu mm. a to ai bai kuka ba ai wannan ga annabi ya ce wanda ya kuka ne to kai ko kai kukan ba don ka bi wanda baya kuka sai kai kuka mai kukan na an ce in yayi ne aljanna ta tabbata a gare shi in kai kuka gaskiya amin to fa in lam tafkum ba kukan ba tabakau ai idal bulbuka a amsa ku kokari ku kuka din ku kokari ku ku yi kaman za ku kuka annabi ke ba da wannan umarni wannan ana ba hajibai irin nasu karatu yawwa ittaqullaha mastata'tum ala ta'ala ita kulla mata da'atun ina ƙara koya muku ne ko wani zai ci kai wani bai da tsoron Allah to sannu wani iri gare shi kuma ka zura mashi ido yi tsoron Allah wani iri tsora mashi ido in ji malam sai ya ƙara lafiya yawwa kar ka bari a kware ka ka ce wani bai tsoron Allah wani irin tsoron Allah kuma guda nawa ne kai ka san nawa ne kai shi da ya magana tsoron Allah wani ba ya da shi to ya baka labari wani irin tsoro Allah in yi shiru ana yi mai dariya ka wuce kai ka riga ka tsalle ko in kuma ya kokarin taba ka donan sai ku shiga dambe kuma da ka buge shi sai ka wuce abu kana dariya don za ka buge shi yawa ita kula mata da atun kala ta ala ita kula mata da atun kala ala ita kula haka tukati kala ala ita kula can kuma sai ka hada fa za a wasu a to dun kuntu kuma sai eh, kai ka samu kuntu kuma ka koma kana kwaji kwaji ta wafi fi yi wafi fi da abiya ala a cikin majigin abiya ala shi ma ga abun da ya ce ikira ul ku karanta al qur'ani bi uduni ku karanta al da bakin ciki innahu nazala min huzn to shi yasa sauka ne dai da cikin baki da cikin bakin ciki wa ka'abatin da damuwa haka ya sauko shi alqur'ani ana magana da wani ahalul zahiri wa kalamu ahalul badini daban wa kalamu ahalul badini badini daban hmm? to ga kunan duk na kwashe ku na kai ku can na godiya ba wanda na rage wallahi na godiya imma ba ko ya zo ku tausaya ba kuke da shi ba ko ya shigo muku zaune a masa shi ma ku dan wuce da shi don ya shigo cikin ku ku dan wuce da shi ku koyar da shi wuce amma ku san bako ne ya ci albarkan bakunci ko a akan ci albarkan bakunci ba a ci albarkan bako sai a ci albarkan ba bako me yake da shi tun ya baro gidan shi ai ba ya da shi ba yana nema ne ba ko bai ki albarka domin hadisin da hmm. ko fahimta ko fahimta ai ka ji karatu sai a yi tambaya kun fahimta shi ma bai fahimta ba wai yana tambaya ba domin hadisin da daga hadisin da barani ya ce karatun ƙur'ani wanda ya fi kyau wanda ya karanta alƙur'ani ɗin kuma yana hira da ƙur'ani kana karantawa kana hira da alƙur'ani kana fasarta shi eh kana karantawa kana fasartawa to haka dai aka karatun ya